da yan uwana mahalarta ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barko ina jaddada godiya ga Allah ta'ala da ya ba mu wannan dama a wannan dare na biyar ga watan safar shekara ta 1448 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da goma sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da miladiya a wannan masallaci da yake wannan yanki na agege a jihar Legas tarayyar najeriya Allah ta'ala muke roko abubuwa da za mu faɗi ya datar da mu ya ba mu ikon aiki da daidai da za mu faɗa kurakurai kuma Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya takawa wa fadilati Sheikh doktor Abubakar Sani Hussein da wannan faɗakarwa da ya mana wannan wa'azi da ya mana tunatarwa da yayi mana Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi ya yalwata mishi ilimin shi ya ƙara albarka cikin iyalan shi ‘yan uwa ni anan akwai wani abu da zan ɗauka guda ɗaya ko ce hadisi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ina kyautata zaton muna matuƙar buƙatar shi a wannan yanayi da muke ciki amma kafin nan al'amarin arziki yana tada wa mutane hankali arziki kudi yana tayewa da mutane hankali wasu idan hankalin nasu ya tashi sai su ba hanyar da ta dace wajen neman shi wasu kuma yayin da hankalin ya tashi sai su bi hanyar da ba ta dace ba su saba wa mahalicinsu wajen neman arzikin da Allah ta'ala ya riga ya raba arziki kamar yadda ya iyakance ajalin kowa hakan nan arziki kowa an raba masa Allah ta'ala bai tsaga wani baki ba face sai da ya sanya mishi jadwali na abin da zai samu a wannan duniyar na arziki kuma ba zai bar duniyar ba har sai ya samu duk abin da Allah ya kaddara mishi zai samu na arziki kafin ya mutu Allah ta'ala ya ce wa bis sama'i rizqukum wama tu'adun inna Allah huwa ar-razzaq dhul matin Allah shine mai azurtawa hadisi ya zo cikin uh, al-mu'jam al-awsat na al-imam tabarani da kuma abu nu'aym cikin hilyatul awliya ya fitar da wannan hadisi hakan nan al-imam al-albani ya inganta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ruhal qudsi inna ruhal qudsi nafatha fi أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها وحتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ruhal qudus lallai mala'ika jibril shi ake nufi anan lallai mala'ika jibril nafasa fi ruhi yayi wahayi a cikin raina a zuciyata ma nan nafasa fi ruhi أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها سوى للي باب وتري وتري بذات متبا حتى تاتك أجلنت وتستوعب رزقها har sai ta gama cinye arzikinta babu wata rai sai wayannan abubuwa sun same ta ajali ya kai sa'an nan duk abin da aka rubuta wa mutum na arziki zai ki ya kare shi ya sa wani yana gadon asibiti zai ce kudan miko ruwa na kurba sau da ƙarshen arzikin kenan yana kurba kuma ya ce ga duniyan nan wani ya ce ina sha'awar gwate ne mai ɗan tsami tsami sai an kawo yana sha ya ce ga duniyan nan hatta tattau'iba rizqaha wani sai ya gama canji tana yi ɗan canji ne ya gama canji an zai karɓo arzikin ya samu wani canji mai gwaɗi kuma an turo tana yi wa ma mai fasa waya ne miliyoyi ana kammalawa sun gama waya ya tura mai ya gama yana zama zai shiga duniyan nan saboda sai ya karɓa hatta tattau'iba rizqaha ya je oda a arewacin Najeriya zai taho da shanu tireloli guda biyar an kammala an siya ya kaɗo su daga arewa an kawo Legas suna kasuwa sai da aka gama tsara ga baki ɗaya ribar ta zo an baki ya ji su alat yana komawa gida ya a ce lafiya kalau ba komai sai dai a ce babu shi saboda ya sai ya ci wannan arzikin hatta ta sau'i wata sau'i barin saboda haka annabi sallallahu alaihi ce fattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa ajmilu fi talab wato ku kyautata wajen nema wala yahmilanna ahadakum istibta'u rizq kada jinkiri na arziki ya sanya ɗayanku an yatrubahu bi ma'siyatillah ya nemi wannan arzikin da saban Allah kada jinkiri na zahiri kai a wurinka ya sa ka ka ce za ka nemi arziki da saban Allah ka ce ana gaggawa ko kana gaggawa yaran nan fa idan mu suka taso yaushe ya fara kasuwanci ne tare da yayi shi muke yi mu muke share mai majina gashi ya zo yana hawa motocin nan nan miliyoyi kada wannan jinkirin ya sa kai kai gaggawa wajen neman arziki da haram kowa da abin da Allah ya tsaga mishi kuma yadda za ka gane in kai ma kana tunanin wane bai kai ka shekaru ba kai ka daɗe kana neman arzikin an bashi kai ba a baka ba ai kai ma ka lura da wasu suna nan shekaru arba'in hamsin sun fi ka basirar neman arzikin sun fi ka dabara sun fi ka hangen nesa amma naka ya fi nasu naka ya fi nasu sau daga ka gane rabon na Allah ne Allah ne mai rabawa Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah shi ne ya raba shi ne ya kasa wani ya bashi mai yawa wani ya bashi tsakatsaki wani ya bashi miskinan zamata raba kuma da akwai hikima saboda wani idan baka ba ba a bashi arzikin ba sahun gaba ma ba za a gan shi ba sallan ma da wahala zai yi ta sai ga Allah ya bashi, sai ga yana cikin nutsuwa ga miliyoyi nan amma kullum yana karatun alkurani ga miliyoyi nan kullum yana tsawon gaba ga miliyoyi nan kullum yana tafiya umra da aikin haji ga miliyoyi nan yana tallafawa marayu da gajiyayyu da talakawa amma wani kana bashi wannan dukiyar miliyoyi kana ganin shi a tsawon gaba to gobe sai dai gan shi a na tsakiya jibi ya koma ƙarshe gata ya canja abokai shidda ya yi wankan tsarki ya bar agege ya ce ya raina unguwar can ya yi wankan tsarki ya tsara gaba an dame shi can sai ka ji an fara ma baya zama a nan yana can kullum a yana turai can yana turai din sai ka ji ya auro kuma a jihun baya an gana jihun baya can ya ebi ya ɗaya biyu uku sai ka ji ai kowa yana da dama sun raba da shi da matar ta dau biyu suna zuwa Ikilisiya su game da suke faɗi shi kuma yana iya da janyo biyu musulunci kwanan bai sa'a ba sai ka ji an ce ya bar duniya yana barin duniya wa yake da iko akan yayan nan sai ka ji biyun da ya ɗiba ma sai su koma wajenta shi kenan ya haifa wa wuta ƙari yana faruwa haka ko wanda na sani ta faru da shi haka ya samu dukiya bi ma'ana dukiya ba muna ba dukiyar kashewa ba ba dukiyar sawa aljihu ba dukiya ya samu amma ya zo ya gama wannan abubuwan ya auro ta a ƙetaren najeriya ya zo ya rasu da aka zo raba gado mahaifiyar cike kawai take da gado saboda 'ya'yan a matsayin musulmai suke ita uwar ce ba musulma ba duk da basu san musulunci ba ana zuwa an ba uwarsa ɗaya bisa shida ne kawai sudusi wani abun ma uwar ta yaran ta ki bayarwa ta ce nata ne da sunanta aka siya in takaita muku ɗan uwanshi wannan gadon uwar da ɗaya ɗan samu shi suka amfana uwar ta rasu yanzu da suna zama a abuja da 'ya'yan nata ta tattara komai ta sayar ta yi wankan najasa 'ya'yan ma sun koma addininta sun ban najeriya kaga nan kada mutum wato jinkirin arziki ya sa ka yi gaggawa wajen kai dai kai kudi shi sa wani zaka ga ya tafi yankan kai wani ya shiga harkar shan jini wani ya shiga a sato dukiyar gwamnati a bashi ya ɓoye ta wani ya amfani da ofis ɗin shi ya tara dukiya wani za ka ji ya ce ma a kowane bawan Allah ya rasu Allah ya ji shi wata rana ana magana sai ke cewa ni fa ban yi sata a gwamnati ba sai sun ce to ina ka tara kuɗi ya ce ni na yi amfani da ofis ɗina ne na tara wa iyalai na arziki sai na ce to ai wannan ya fi sata ma kazanta yi shi wannan sunan shi ha'inci da cin amana eh ba na manta a lokacin uba ubasanjo akwai ɗin da yake da shi fix deposit guda ɗaya akwai 2 biliyan a cika san ko 2 biliyan a wancan lokacin ba ƙaramin kuɗi ba wannan ba wani guda ɗaya ne ya ajiye Allah ne masu bakin shi ana magana ya gina ma masallatai haka cewa wannan bankin ba ban riba mai yawa ba wannan lokacin sai alaji tana cin dama riba ne a ai muna a ce ai sunanta da riba wannan kudin sunan shi riba kaga nan jinkiri ne sai ya sa mutum ya yayi gaggawa wajen neman me neman duniya da saban Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan yace فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ألا باء سام أبن ديك وريشي كي نيما أبن دسامنشي سيدي مسا داء سيدي مسا داء sau da ka arziki an riga an yanke kamar yadda ajalinka an riga an yanke kai ne ka miƙe ka nema ka yi riko da sababi amma kada ka dogara ga sababin ka tashi ka aiki amma kada ka ya zuciyarka da wannan sababin da ka yi a kada ka yi haka ɗaya daga cikin malamai magabata na ƙwarai ko malamai masu sharhin hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ƙarƙashin wannan hadisi suke cewa ibn rajab alhambali babban malam mazabar hambaliya ko hanabila da ya zo fassara wannan hadisin sai yake cewa abinda ake nufi da hadisin ai utlubur rizqa talaban jamilan ku nemi arziki kyakkyawan nema wa huwa talabu bil halal min ghairi hirsin wala lahab shine neman arziki ta hanyar halal ba tare da tsananin kwadayi ba ba tare da me ba tsananin kwadayi wala zullin lil khalq kuma kada ka je neman arziki tare da kaskantar da kanka wajen halittar Allah kada ka nemi arziki ta hanyar wani ya kaskantar da kai kada ka wulakanta kanka girman kai ba shi da kyau amma girmama kai yana da kyau mutane sun ba sa bambanta tsakanin abubuwan nan guda biyu girmama kai yana da kyau girman kai ba da kyau dole ne ka zamto kana girmama kanka ba ka girman kai ka wulakanta kanka wanda yana so ya wulakanta kai kuma ka je ka durkusa ka risina Allah ya kimanta ka donan shi wannan malami ke cewa wala zullin lil khalq wala ta'addin li hududillah kuma kada طيب to bari na yi gaggawa halamin da ya sanar da ni lokaci a can ya lokacin an canja kenan ai hakuri zan yi kokari in takaita ah, kada kuma mutum ya ketare iyaka wato wajen neman arzikin al'imam annawawi yake cewa hadisin da ya gabatar nan akwai kwadaitarwa cikinsa game da wadatar zuci da kana'a da barin haɗama da kwaɗayi kuma hadisin yana gargaɗi game da neman dukiya ta hanyar haram ko ta hanyar shubha yanzu mutane bin haram ɗin suke yi ma tana gudu wani zai ce ma shi kawai fa dream ɗin shi ya samu wani ofis kawai ya ɗiba wani zai ce ma din ne ya samu shi ne sana'a koma ne a tara zai tara yawanci ba ma tambayar kan wata sana'a da za ta shigo ko cryptocurrency ne akwai wanda yake halallin akwai wanda yake haramun ne akwai higher pocket akwai wanda yake halal ne akwai wanda haramun ne loan akwai wanda yake halal akwai wanda yake haramun ne amma yawanci sai mun yi muke tambayar hukuncin alhali ne alari ne yake wala ya yahillu lahu an yaf'ala fi'lan ko ya alama mai hukumallah amma yanzu sai ya aikata aikin ya tara kudin tukunna sai ka yana tambayar hukuncin Allah wanda bai kamata ba al'imamu zarkani bari na karkare da shi sai yi shimfida ta kuma rufe muhazar gabaki ɗaya cikin manya-manyan malaman mazabar malikiya imamu zarkani kun san shi mai sharhin muwatsa yake cewa abinda ake nufi da hadisin nan bi an tatlubuhu bi jamilati muhallala bila kaddin wala hirqin ku nemi arzikin nan ta hanyoyi kyawawa halattattu ba tare da zakewa ba ba tare da tsananin kwaɗayi ba ba tare da tsere da rigegeniya wajen cin haram ba ko shubha sannan ba tare da shagaltuwa anil khaliqi anil khaliqir razzaq bihi ba kada wajen neman kamanta da Allah ka rika tunanin cewa wayanka ne zai baka wani za ga yanzu yayi karatu yana ganin yana da digiri ko yana ganin ai in na zauna da tura wannan a tebur in na biji kwalan su in na bikin tunanin su sai ga gabaki daya takaita tunanin shi cewa shi ne yake ba kanshi wannan abu to ba a san haka aha ko da ka tashi kayi aiki zuciyarka tarate ga Allah Ta wa ta'ala ka nema cikin halal ka nema ta hanyoyi na halal musamman yan uwa harkar abubuwa na banki yanzu abubuwa na banki da dama yanzu in ba ka tambayi malamai ba ba za ka gane ba yanzu ko bi za ka dinnan ai akwai wacce ake fitarwa wanda ake mu'amala da ta haramun ce za a iya baka wani nau'i na visa card yadda yake ne za ku yarjejeniya da banki za a baka za ka iya amfani da shi a kone iyaka na kudi ko babu kudi a account din za ka je ka sai abin da za ka saya an iyakance maka wani lokaci da za ka biya a wannan tazarar da suka bayar babu haka amma za ka samu da yawa ai bankuna wasu kan sanya ƙa'ida ta cewa idan ka ƙetare watanni biyu ko wata uku ko lokacin da aka yarjejeniya za ka yi ƙari ana yin wannan yarjejeniyar tsakaninka haramun ne ka kai wannan mu'amalar amma da yawa wasu suna yi wani babu ruwan gizo ce ai zai ƙara musu kuma wani lokaci ba ka da bukata ba ka cikin tsanani ya za ka janyo wa kanka tsinuwa akwai na daidai ɗin da za ka yi sai a gyara Haka nan haya bote za ga ana yi kamfanonuwa na yi bankuna na yi yanzu amma a musulunci akwai yadda yake halal akwai yadda kuma wasu bankuna suke yanzu kana son mota za su za ce za su saya maka mota sai ku rubuta yarjejeniya ga irin motar su za su siyo mota kai baka ganta ba ba su mallake ta ba amma za a rubuta yarjejeniya a yi ciniki kai da su wannan abin da aka yi haramun ne aiki saboda ba su mallaka ba ka'idar da malaman fikiyu suka sa kuma ita ce maganar mahaɗan malaman fikiyu ta duniya da muke da ita kusan guda biyar ɗin nan da suka fi shahara sai sun siya sun mallaka mallaka ta haƙiƙanin gaskiya sa'annan sai a zo a kulla ciniki da kai in a kulla ciniki ko yarjeje shi don ka karɓa amma su ce sun sayo kafin masu ciwo ka wuta kun yi ciniki sun baka abin da za su baka wannan haramun ne riba ce ka ba su hakan nan a tajir almuntahi bitamlik da ake yi ɗayan haya poches sun kai su saya shi nake nufi su saya sai sun mallaka kafin su sayar maka sai kuma wancan lot da muke cakuɗa shi lot daban haya poches daban amma duk za a ga al'umma mun an sai na fe mota za a rubutu ai loan wane ya bani ai haya purchase daban wancan bai taqsid daban shi haya purchase ba za ka mallaka ba mallaka ce da take tikewa da wato haya ce da take tikewa da mallaka shi kuma loan bai taqsid shi tun a karan farko ka riga ka mallaka naka ne yanda abin yake in ka mallaka yau ka tafi da kayan ka ya lalace ko ya salwanta asara na kanka shi kuma wancan da baka riga ka mallaka ba idan baka yi sake ba babu laifi a kanka me shi zai dau asara in ka yi sake kuma asara za ta hau kanka amma yankin mu za ga ana ta mun fayyabata a kanka yake har rubutawa ake yi kuma ake musulunci ne wannan bai halatta ba ya kamata mu gyara na kawai nan misalan ne na wasu mu'amaloli da suke faruwa zan rufe da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi Sallama cewa da a ce annan safar ne yake cewa da a ce za ku dogara haƙiƙanin dogaro ga Allah la kun kama yanzu at da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu ya ake Allah yake azurta tsuntsu ta zu khimatan wa taruhu bitan tsuntsu zai tashi da safe ba komai a zuciya a cikinsa da yunwa amma da maraice fa da me zai dawo cikin shi a cike amma kun lura nan ya zauna ya kwanta ya rufe daki ya ce shi ahali ne shi waliyi ne shi na Allah ne ya daga hannu ya ce rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan idan li awwalina wa akhirina sai da ya tashi ya aiki ina ganin daga nan ne bahaushe ya samu magana da yake cewa wai Allah ya ce tashi in taimake ka Allah bai faɗa ka babu nassi da ya zo da haka amma ne shari'a tana nuna cewa sai mutum ya tashi ya yi riko da sababi tukunna haka shari'a ta umarta amma kada ka dogara ga kada ka rataye zuciyarka da wannan sababi din kun ga abubuwa ne guda biyu nake so mu fita da shi a wannan muhadarar mu kyautata neman mu kada ka ce kowa ya lalace kada ka ce za ka ci haram saboda suwa na ma sun ci haram a'a ko da duniya ta lala ko mutanen duniya sun lalace ai ba a gyara barna da barna yanayin da mutane suke ciki baya canja yanayin da Allah yake so ana sake gyara mutane ne su dawo su haukan tafarki na Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ɗan uwana ina janyo hankalina a karan farko ina yi wa kaina wasiya a karan farko kuma kuma ina muku wasiya ina muku nasiha ku kyautata abin da za ku kai bakin ku ku kyautata wajen neman arzikinku kada ka yadda ka hada arzikinka da haram kada ka yadda ka rika hada nemanka da haram duk rintsi wallahi kada ka bari haram ya rika shiga cikin arzikinka saboda yana shiga zai lalata maka sai ya lalata rayuwarka sai ya zare albarka a cikin rayuwarka amma an ka wadatu da halal sai Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin wato abin da ya baka koda kaɗan ne sai mutanen unguwarku kan ji suna cewa wani fashi ne ya fi kowa arziki a unguwanmu. kai kuma ka san tana yawa akan ɗinka ba ko titi wata rana ma za ka zo da wahala kake ciyar da gidanka saboda ka ba wa ne kuma Allah ya ma albarka kullun fesfes kullun kayanka fesfes iyalanka suna cikin albarka saboda manzo Allah sallallahu ya bayyana mana hadisi ya cewa idan masu siye da siyarwa dinnan fa in sadaqa wa bayyana in suka yi gaskiya suka bayyana ne Allah yake yi burika lahuma fi bai'ihima sai Allah ya sa albarka a cikin sai da wasu amma misali ku ya kun ina ta misali da masu canji ba har masu timatir har masu abin nan wani bai mallaki abu ba sai ke shi kenan abin yana nan turon kudin ko canji ne ka san canji a musulunci ko da kudin ya bambanta ga dala ga naira to fa sai an yi ha'a wa ha'a gashi gashi hannu da hannu ba tilas ya zamto hannu da hannu ai a zamani an samu ciniki da ake online tana yi wa kana yi in ka danna oke shi ma danna za ku da receipt nan ne yadan biyadin din online din wani ba a haka ba zai karɓi kudin ya ce zan baka canjin amma sai gobe da safe haramun ne wannan ku gane haramun ne ba a yi ba a yi amma za ga mutane ya zame musu jiki dole fa idza talafatil ajnas fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyar idan jinsin ya bambanta naira da dala babu damuwa a samu fifiko amma ya zamto yadan biyar a wani hadisin ha'a Wa waha'a ji annabi sallallahu alaihi wasallam za ka mi kokari mu karkace ba za a gyara ba za a iya gyarawa kada ya ya mutun ya ce to ai tana nan a ƙasa tana nan koriyar a kasa alali ba ta nan shi kuma an harbo mai ya ji a cikin akawun ɗin yana dafa fituka ina za a samo koriyar fi yayi yi can tana yi wa sai jibin ya ji an matsa mai sai ya sa wancan nan a blacklist ya neme ki ya rasa bizi bizi bizi dan idan ya same ta ko bayan kwana daya an samu matsala ne fa ai mun je na sha wata kwana aka ɗebe mu ga baki daya don ita karya an kai daya sai kai ɗari wajen ba ta kariya ita matsalar ta nan. to mu gyara neman mu Allah ya sanya albarka Allah ka taimake mu da taimakonka ka rufa mana asiri da rufin asirinka ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba mu tsammani ya Allah ka azurta mu arziki na halal ya Allah ka hana mu kunyata ta duniya da ta lahira ya Allah ka hana mu kunyata ta duniya da ta lahira Allah kai wa yayan mu albarka kai wa iyayen mu albarka ya Allah ka sanya albarka cikin mudun mu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin mu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwanni kasuwanninmu ya Allah ka lullube mu da albarka dan kasuwanmu da jari ya karya Allah ka maida musu sabon arziki waɗanda suke da shi Allah ka rika musu ka sa musu albarka ma'aikatan gwamnatin ya Allah ka wadatar da su da halal jami'an tsaronmu ya Allah ka kara musu juriya da haƙuri ya Allah ka kara musu juriya da haƙuri ƴaƴanmu da suka bauɗe suke shaye-shaye da tsara su ka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su iyayenmu da muke tare da su ya Allah ka ja kwanakin su ka hore musu imani mai dorewa ya Allah ka tsara musu lafiya malaman ma ka taimake su da taimakonka ya Allah ka sanya musu albarka ya Allah idan ta ta zo da waɗanda suka suka manyanta in ta mu ta zo ya Allah ka sa mu fita da imani ya Allah ka yi hore mana ilimi ne albarka da mu da ƴaƴan da iyalan da al'umman mu gabaki da wannan tarba da aka yi mana da ku shugabanni da kuma musamman su ga shi malam ibrahim muna tare da shi duk da wani ya tare muka tafi kwatano ya ba iyalan shi da dan uwa shi ma yana cikin zazzabi ko malam zina to Allah ya ba shi lafiya mai dorewa haihuwa da aka masa na tsiyamace Allah ya mata albarka Allah ya azurta su da biyayyarta kuma da ba ku faɗa ba ban ambaci sunayenku ba Allah ya muku albarka Allah ya iyalanku albarka Allah ya ƴaƴanku albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh